jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma tara ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da bakwai ga watan jun miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 gashi kuma Allah Ta baraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba ga al'ada muna karatu za mu karanta littafin bulugul mara min adillatul ahkam in ba ku manta muna cikin kitabun nikahi na littafin a satin da ya gabata karatunmu na ƙarshe mun kai ƙarshen babi mai bayani game da kyakkyawan zamantakewa da mata babu ishiratin na sa'iko? sai ni ce muku yana da kyau akwai wani littafi wanda mai littafin ya kawo wasu daga cikin haƙoƙokan ma'aurata ya kawo haƙoƙokan mata akan mazansu ya kawo haƙoƙokan maza akan matansu ni ce kafin mu wuce wannan babin mu shiga wani babi na bulugul maram yana da kyau mu karanta waɗannan haƙoƙoka don su ƙara taimaka muna ga sanin abin da yake akan mu tsakaninmu da abokan zamanmu da fatar Allah tabaraka wata Allah ya bada iko a gyara zamantakewa ta ma'aurata ta koma irin yadda musulunci ya tsara wannan littafin kuma wani littafi ne da ake kira alwajiz fi fiqh sunna wal kitabil aziz wallafar dr abdul azim ibn badawi dama muna karatun wannan littafin ko to in kun ka diba kitabun nikahi na littafin cikin kitabun nikahi ya kawo hukukun zaujiya haƙuƙuka na aurantakewa ma'ana haƙuƙuka na ma'aurata To ga ganawa in ya zan shafin muguda shafi 352 sai ya kawo haƙƙul mar'ata alar rajuli haƙƙin mace akan miji da shi ya fara sai ya fara da haƙƙin mace akan mijinta Haƙoƙoƙa waɗanda Allah ta baraka wata ala yabba mata akan mu mu maza ashe wannan kenan yana nuna kamar yadda mu maza muke da haƙƙi akan matanmu to haka su ma matanmu suna da haƙƙi akan mu don hakan ga sai mu ji tsoron Allah da mu da su kowa ya yi ƙoƙari ya bayar da haƙƙin da Allah ya aza a kansa to in kun ka buɗo shafi na gaba ƙarƙashin wannan babi haƙƙul mar'ati alal rajuli shafi na 354 nan za mu fara kun ga wurin ko ya ce wa min babin dinu an nasiha kuma daga babin addini nasiha ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisi ne aiko addinu an nasiha ƙulna liman qala lillahi mala'ikatihi wa wa kutubihi ko wa rasulihi wa a'immatil muslimina wa ammatihim ina karanta hadisin daidai annabi sallallahu alaihi wasallama yace addinu an-nasiha addini nasiha ce addini nasiha ne sai mun ka ce in ji shi sahabi sahabban da annabi ce sai mun ka ce manzon Allah addini nasiha ne gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ne ga Allah nasiha ne ga mala'ikun Allah nasiha ne ga littafan Allah nasiha ne ga manzannin Allah sannan nasiha ne ga shugabannin musulmi da a ɗaiɗai abin gamammar al'ummar musulmi to sai an ka samu malam Abdullahi gwandu allah shi mishi rahama sai ya ɗauku wannan hadisi inda annabi ke cewa addinu an nasiha sai ya yawa hadisin sharhi yayi bayani menene zama addini nasiha ga Allah ba annabi ya ce addini nasiha ne ga Allah ba menene zama addini nasiha ga Allah mala abdullahi gwandu ya bayani ya kawo ayoyi da hadisai me ya zama addini nasiha ga mala'ikun Allah me ya zama addini nasiha ga manzannin Allah me ya zama addini nasiha ga littafan da Allah ya saukar me ya zama addini nasiha ga shugabannin musulmi da sauran gama garin musulmi malla abdullahi ya bayani daki daki Allah ya saka mishi da alkhairi sai ya samu littafin suna kitabun nasa'ihi fi ahmil masali wannan littafin wannan hadisan kawai malla abdullahi yawa yawa yawa sharha to shine mallan yace daga babin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace addini nasiha ne nadhkuru al'ana haqq almar'ati 'ala rajuli yanzu nan za mu ambaci haƙƙin mace akan mijinta thumma nadhkuru ba'da zalika sannan bayan haka sai mu ambaci haqqar rajuli alalmara almar'a haƙƙin miji akan macin kaga ashe kenan kowannen su Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mai haƙi akan abokin zamanai mu maza muna da haƙuƙuka akan matan mu ko to haka su ma matan mu suna da haƙuƙuka akan mu yace nayi wannan ne la'allal azwaja ko cewa ma'aurata Yatta izuna za su wa'astu fayatawasawna bil haqi sai su wa junan su wasiya da biyar gaskiya waya tawasawna bis sabr kuma su junansu su wasiya da yin hakuri kamar yadda Allah baraka wata Allah yace cikin suratul nasari yace wal asari eh suratul nasari ce suratul asari suratul asari ba nasari ba yace wal asari innal insana lafi khusrin sai yace illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri ina rantsuwa da zamani ko zamani alal idlaqi ko ko zamanin la'asar saboda muhimmancin sa yace innal insana lalle dan adam lafi khusrin yana cikin wata irin khasara sai yace illal ladina amanu sai dai waɗanda sun kai imani wa amilus salihati sun ka aikata ayyuka nagari Allah shi ba mu ikon yin imani da kuma ayyuka nagari yace wa tawasaw bil haqqi sun kawa juna wasiya da tsare gaskiya wata waso bis kuma sun kawa juna wasiya da yin hakuri kaga ashe dole a wa juna wasiya ko to yace zan kawo waɗannan haƙuƙukan ne na ma'aurata in kawo haƙƙin mace akan mijinta in kawo haƙƙin miji akan matarsa la'allal azwaja ko cewa ma'aurata yatta'izuna za su wa'astu za su karbi wannan wa'azin da Allah da manzo ne sun kai musu fa yatawasawna bil haqqi suwa junan su wasiya da tsare gaskiya waya waso na bisar da su junan su wasiya da yin hakuri kaga ashe kenan wannan karatun da zamu yi ku jama'a ba za mu yi shi ne kawai don a karanta an sani a rufe littafi ba za mu karanta ne domin mu sani sannan mu sanya waɗannan hukunci-hukunci aikace ina fatar kun fahimta dama dai muna gwargwadon kokarin mu kiyaye hakokokan ko to inda adda tangarda ko ko inda baka sani ba yanzu ka ji ƙarin bayani sai a yi ƙoƙari inda gyara yake sai a yi a gyara Allah ya taimaka mana sai ya ce na farko inna linisa'ikum alaikum haqqan lalle haƙƙi ya tabbatar ma matanku a kanku. wannan maganar wace wane ne maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da yake wa wani sahabi wani sahabi mahaifinsa ya yi mai aure Abdullahi bin Amr ibn al-As mahaifinsa Amr ibn al-As yi mai aure to kullum mahaifin yana zuwa gidan ɗan sai ya tambaye sarakuwarsa ya kuke da mijinki ta ce wallahi abdullahi kan mutumin kirki amma dai tun ta bai taɓa kwari zane na ba mana bai taɓa saduwa da ni ba to me hana mishi wai shi abdullahi saboda ibada kullun da rana azumin nafila yake yi kullun babu asabar babu lahadi jama'a kullun azumin nafila sannan kullun da daddar kiyamun laila yake yi kullun sai ya sauki ƙur'ani cikin dare ga ƙiyamun lailitai Da haka sai fita batun matar ina fatar kun fahimta to shi ne sai mahaifin da abin da ya gagare shi sai ya kai ƙara ɗan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce a kira mai shi sai uban ya turo mai shi to shi ne cikin bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake mishi ce, inna lina sa'ikum alaikum haƙƙan ai matanku, suna da haƙƙi a kanku. haka idanunka suna da haƙƙi a kanka rayuwarka na da haƙƙi a kanka baƙonka da ya kama ziyara yana da haƙƙi a kanka don haka yi ƙoƙari ka ba kowane ma'abuci haƙƙi haƙƙinsa ashe kenan wanda ya zanna kullum dare ƙiyamun laili yake yi bai da lokacin matarsa kaga ya ci haƙƙin matarsa don haka aji ƙiyamun lailin nan akwai wani ƙiyamun laili kuma da ya kamata ka yi tare da matarka ina fatar kun fahimta a yi fira ka ɗebe mata kewa tana da wani bancinka to yanzu ka hita batunta in ta ta samu wani namiji fa tana da bukatar namiji ko bata da ashe makasudin kawo ta inda hake a aje ma ita ma'ana ka ɗebe mata kewar duk wani namiji ita tana da namiji don haka ba wani namiji da ke ta shawa ta ya ishe ta to sai ka hita batunta kaga ashe kamar bata da miji ina fatar kun fahimta to shine mallan ya buɗa da wannan hadisi na annabi inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna lin sa'ikum alaikum haqqan lalle matan ku suna da haƙƙi akan ku kaga annabi ya faɗi matan mu suna da haƙƙi akan mu ashe kenan ba mu ɗaya da haƙƙi akan su ba su ma annabi ya tabbatar mana da cewa su ma suna da haƙƙi akan mu to menene haƙoƙokan matan mu akan mu shine wannan babin zai karantar yace wa awwalu zalika haƙƙi na farko farko daga cikin haƙoƙokan matanmu a kan mu an yi ashirar rajulul mar'atu bil ma'ruf Mutun namiji shi zamantakewa da matarsa bil ma'ruf da abinda an ka sani na ƙware ga shari'a ma'ruf ai allazi allazi arafahu shar'u shine ma'ruf abinda shari'a ta san da shi cewa abu ne na kirki to haƙƙi na farko na matanmu a kanmu shine namiji miji ya yi zamantakewa mai kyawo da matarsa da alkhairi kaga ashe ma'ana ka zauna da ita wai don tana ka kana gallaza mata kana tawaye mata haƙƙinta kana cin mutuncinta kana zagin iyayenta da sauran abubuwa da na cutarwa wannan haramun ne ka ci haƙƙinta babu wannan tsakanin ma'aurata ina fatar kun fahimta don mi da ya ce haƙƙin farko na matanmu a kanmu shi ne mai zamantakewa da su da alkhairi ya ce liƙaulihi ta'ala domin faɗar Allah maɗaukakin sarki cikin ƙur'ani da ya ce wa ashiruhunna bil ma'aruf ku maza ku yi zamantakewa da su mata bil ma'arufi da alkhairi da abin da an ka sani na kware ga shari'a kaga ashe kenan wane ne yayi umurni maza su zauna da mata da ma'arufi Allah tabaraka wa ta'ala ashe wanda ya ƙi zama da matarsa wanda ya zauna da matarsa da cutatawa ya saba ma Allah ya saba ba ita matar ba ita matar da ya cuce ta amma Allah ya saba ma don haka ga kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi to menene ma'anar wa ashiruhun bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su da alkhairi Ya ce wa zalika wannan ko bi an yi ima ha ima. Shi ne ya ci yadda ita sadda duk ya ci kada ya zanka fita waje ka cika tankin ka amma ka batta nan ɗauri da ciki baya halatta mutum yana da wadata ya bar matarsa da yunwa yana daga cikin haƙƙin matanmu a kan mu ka tabbatar da ka ciyar da ita jama'a bil adama don rayuwa tana zama bata ci abinci ba ashe kenan wanda ya zauna yana barin mata ta da yunwa ya cutar da ita in ta kai kara ta kotu ka'ida ce alƙali raba auren musamman in yana da wadata da gangan yayi in bai da wadata wannan kuma daban ina fatar kun fahimta to zamantakewa da mata da alkhairi shine an bi an yi ta'imaha ya ciyar da ita za ta ima in ya ci sadda duka ci abinci ita ma ka ba ta ci wa ya kasuha kuma ya suturtar da ita idan ta sa in yayi sutura kada ya zan kana can kana bugun shaddodi da galila da sauran yadu duka a amma ka bata da ragga baya halatta dole ne ka yi mata sutura sai dai ciyar wannan da suturan nan da an ka azame shi akan mata tai Allah baraka wata ta'ala cewa ya kowa ya yi gwargwadon wadatarsa kamar yadda Allah ke cewa cikin suratul talaq ce, liyan fi sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ya ji Allah ba da usurin yusra ma'abuci wadata wanda Allah ya ba wadata liyan fiq ya ciyar da iyalinsa min sa'ati daga wadatan nan tasa ya ciyar da su gwargwadon wadata da Allah ya bashi wa man qadira alayhi rizqu wanda anka kuntata arzikin sa gare shi ba a bashi wadata mai yawa ba talaka kenan falliyan fiq mimma atahu Allah shi kuma ya ciyar da iyalinsa daga abinda Allah ya bashi don haka ke kuma kada ki gasar wawa kila kina makwabtaka da mai kuɗi mai hali ke ga abin da mijinta haka kawo mata ke taddan mijinki hankali ke san mijinta bai yi zarafin mijinki bai yi zarafin mijinta makwabci yake ba ke ce dole sai mijinki ya yi miki abin da mijin makwabci yake kai mata a ba haka Allah ya ce ba Allah cewa kowa ya ci yadda sa ya ɗauki takalifin sa gwargwadon wadatar da Allah ya bashi ina fatar kun fahimta don hakan ga kowa gwargwadon wadatarsa Allah ta wata wata shi ya ba da wadatar kuma ya san abin da ya ba kowa don haka in kawa iyalinka kwabro Allah ya sani ina fatar kun fahimta to sai ya ce wa ha kuma ya ladabtar da ita matar idza khafa ha in ya ji tsoron sabawarta nushuzi shine sabawa ko kiyo ko fanɗarewa. in ya ji tsoron saba wata matar ta saɓa ma mijin to Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da matakai na ladabtarwa ba yadda ya ga dama ba daidai da yadda za ka ladabtar da ka in ta saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana yadda za mu yi don haka jama'a da tunaninmu da mu bi abin da rayuwa ta kawata mana da mu bi wadda Allah ya shata mana wanne ne ya fi mu bi yadda Allah ya ce ya fi saboda mi saboda Allah shi ya halicce ka kai miji kuma shi ya halicci matar ashe duniya ba wanda ya fi kowa sani game da abin da yake maslaha da kuma cutarwa gare ku kamar Allah nan da ya halitta ku bature in yayi na'ura ba shi ke faɗin yadda za a operate ɗin na'urar ba ga abubuwan da in kai na'urar za ta samu matsala saboda me saboda shi ya yi na'urar ya san abin da ke kyautata ta ya san abin da ke taɓa lafiyarta to haka Allah ta baraka wata Allah shi ya halicci mijin shi ya halicci matar don haka ya fi kowa sana abin da yake maslaha da cutarwa gare su to saboda haka sai ya sanya matakai in saɓani ya shiga to ga matakai da ya kamata ku ɗauka ya ku bayi ina fatar kun fahimta Shi ne malla ya ce wa ha kuma ya ladabtar da ita shi miji ya ladabtar da matar idza khafa nushuzaha in ya ji tsoron sabawarta bima amara Allah ya ladabtar da ita da abin da Allah ya umarni an yi addabi bihin nasa a ladabtar da mata da shi Allah ya sa na matakai na ladabtarwa don hakan ga mu aji son zukatanmu mu bi matakai nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa na. ina fatar kun fahimta menene matakai da Allah ya sa na ladabtarwa yace bi anya idha shine shi mata wa'azi shine matakin farko in matarka ta saba ma me Allah yace ce sai ka ta kai ta bugu a'a wa'azi Allah ya kai mata ka zaunar da ita wance abu kaza da ke ke fa sani Allah ya hana ke sani fa ke ci haƙƙina kuma ke sani Allah tabaraka wata Allah ya yi miki umarnin ki min da a matsayina namijinki Allah tabaraka wata Allah ya hana ka karanto mata ayoyi ka karanto mata hadisai in akwai maganganun magabata game da matsalar duka gwama mata dai ba shi ne wa'azi ba shi to shi ne matakin farko bi an yi idha shi mata wa'azi mau'izatan hasanatan wa'azi kuma mai kyau fa ina fatar kun fahimta wa'azi mai kyau min gaira sabbin ba tare da zagi ba wala shatamin ba tare da ɓaci ba wala taqabihin kun ba tare da munanawa ba wa'azi mai kyau udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana kayi kira kai annabi zuwa ga tafarkin ubangijinka da bil hikimati da hikima wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau ina fatar kun fahimta don haka ya zauna cikin eh, murya halshe mai tabshi sai ya yi mata wa'azi fa in a da'at in ta yi da'a ga abin da yake nema gare ta ta baqiyam ta bar sabawar wa'azin ya kama ta kenan dama mumina ce ta ji Allah ya hana annabi ya hana ta yi da'a ga Allah da manzon Allah tabbar kiyon shi kenan faɗa ya mutu ya ku jama'a wa illa in kuma wa'azin bai yi tasiri ba gare ta in ba ta bari ba to sai ya ɗauki mataki na biyu shine hajara hafil firai sai ya ƙaurace mata auren kwanciya ga shimfiɗa ya ƙaurace mata ga shimfiɗa na yi muku bayanin da malamai sun kai game da ƙauracewa ga shimfiɗa ko dai can da wuri suna kwanci shimfiɗa guda to yanzu ta saba mishi ya yi mata wa'azi ya karanto mata ayoyin ƙur'ani ka san in ka samu kangararren mace sai ka ƙare karanta mata duk abin da ka karanta ka karanto ayoyi ka karanto hadisai tana nan ta yi shu kana ganin kamar wa'azin ya kama ta kana ƙare su ce sannan abubakar gumi ba shi ne uban masu wa'azi ba najeriya zai ce sannan abubakar gumi kaga ya nuna wannan shaidani ya ce na fatar kun fahimta to ya an samu irin ta to sai a ɗauki mataki na biyu shine a ƙaurace mata wurin kwanciya ƙauracewa wurin kwanciya ya ƙunshi, da can kuna kwanci shimfiɗa guda to yan ta saba ma kayan mata wa'azi ta ƙi karɓar wa'azi in ta zo sai ka ce a'a tafi ki yi taki shimfiɗa kila gado biyu ko shimfiɗa biyu an nan ce ko ma ga shimfiɗa ce ni kan ban kwanci da ke dan me da ba kwanci da ni saboda ke yi abu kaza na tsoratar da ke na haɗa ke da Allah da manzon Allah na karanta miki ayi da hadisi baki bari ba to mi ruwana da wadda ba ta ganin girma Allah da manzo don haka ni ba zan kwanta tare da ke ba kaga wannan ya kunshi kaurace mata wurin kwanciya ko ko kuma a ku kwanta shimfiɗa guda din amma bayan kun kwanta sai ka juya mata baya irin wasan da an ka saba yi da hirar da an ka saba yi ka ki ka juya mata baya mai gida jiyo mana mu hira in yi hira da wa da wadda ba ta ganin girman Allah da manzon Allah nika hira nika ba ni hira da ke sai ka juya mata baya wannan duk yana cikin kauracewa wurin kwanciya ko kuma a'a in in akwai kila wani ɗaki nan sifiya wanda babu komai ciki sai ka bar mata ɗakin sai ka koma wancan ɗaki makasudi dai kakka kaurace mata ka bar mata gida gaba ɗaya ba ganin wani 'yan mata ta bata mai rare sai ya ɗauki jikka ta ta abuja ko ya tafiya ta Lagos Legas ko kaduna ko ya wani gari to ma'ana dai wannan ya wuce gona da iri ba haka shari'a ta ce ba wurin kwanciya kawai an ka ce ya kaurace mata shine mataki na biyu to in Allah ya sa wannan mataki ya yi tasiri wannan matakin na biyu na kaurace mata wurin kwanciya in ya yi tasiri shi kenan jama'a fada ya ƙare sai a ba abin da ya wuce baya to fa in a da'at in ta yi da'a walillahi alhamdu wa illa in har wannan matakin na biyu na kaurace mata wurin kwanciya bai yi tasiri ba to da rabaha wannan sai a tuma ga mataki na uku shine sai bugu kaga shari'a ta halatta a buge mace ko ta halatta amma bugu ba shine abu na farko ba shine mataki mai bima na ƙarshe na farko shine wa'azi in wa'azi bai tasiranta ga zuciyarta ba sai a ƙaurace mata wurin kwanciya wannan shi ma in bai abbanar ba to wannan mataki na uku mai bima na ƙarshe shine bugu ina fatar kun fahimta sai ya ce wa illa in bata bari ba saboda ƙaurace mata da ya yi, da rabaha sai ya buge ta fi gairil waje amma ban daga huska in ya zo bugu ban fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya mari mata tai to ba matar ka ɗaya ba ko bawanka an hana ka buga balle ɗanka ga fuska ba a bugu ga fuska shi ma bugun darban gaira mubarihin bugu ba mai cutarwa ba kada ya irin yadda ƙauyawa ka yi mutanen ƙauye in mata ce ta saba mai sai ya cire iccin darni sai ya zo yana ta shirgarta da shi a ba irin wannan bugu ba bugu ba mai cutarwa ba wanne ne bugu wanda ba mai cutarwa ba an ka ce in ma da bulala babu laifi ya sa bulala ko tsuma ko ya sa da mutsa ya kai mata da mutsa ɗiɗiɗim ɗiɗiɗim duk babu laifi amma dai bugun na inda bulala zai yi kada ya buge ta yadda za ta kware mata fatar jiki ina fatar kun fahimta wannan bugu ne jama'a ba na cutarwa ba na ladabtarwa ne kawai domin ta gano dai ta yi laifi ta tuba ta bari to shine inda bulala zai yi kada ya watsa mata bulala yadda za ta kware mata fatar jiki in kuma da hannu zai yi kada yadda zai karya mata kashi kada ya kware mata fata kada ya karya mata kashi wannan shine bugu wanda ba mai cutarwa ba Ina fatar kun fahimta sai ya ce waɗannan matakayyan kuma liƙaulihi ta'ala domin faɗar Allah maɗaukaki da ya ce wallaci ta kafu na zahunna mata waɗanda kuke tsoron ƙiyonsu kuke tsoron saɓa wasu ko fanɗare wasu fa'izuhunna Allah ce ku yi musu wa'azi da zarar matarka ta yi abin da ba daidai ba to matakin farko Allah ce shi ne wa'azi a tsoratar da ita Allah a karanto mata ayoyin ƙur'ani da hadisai in wa'azin bai yi tasiri ba sai Allah ce wahjuruhunna fil madaji to kuma ku ƙaurace musu a wurin kwanciya shine mataki na biyu in shi ma wannan matakin na biyu bai yi tasiri ba sai Allah ce wadrubuhunna sai ku buge su kaga ashe bugu shine abu mai bima na karshe to menene abu na karshe ka buga ta ki sai Ka kaga sai saki ya nuna ba ta da wani alkhairi kenan sai ka rabu da ita don hakan ga jama'a bugu shine second to the last matakin da ya kamata magidanci ya ɗauka. ba wai da ta motsa sai ka kai ta shirgarta ba wannan jahiliya ce bugun mata duk da yake shari'a ta yi izini in halin bugun ya kama amma kuma ba a so a yawaita ba kada ka zam in za a bada misali a ce kaya wannan yawan bugun mata ya kai ba mun ji ba kwanaki wata boyar Allah Fadimatu bintu Qaisin za ta aure mutum biyu sun zo neman ta aure da da sayyidina muawiya da wani nan eh abu jaham sai ta zo ta kawo manzon Allah shawara annabi na kare idda ga wasu mutane wa kake bani shawara ka ɗan aura sai annabi ce to shi dai Abu Jaham kullun sanda ce tana nan ga kafaɗa tai ma'ana darabun ne lin nasa'i mai yawan dukan mata ne ashe kenan dukar yawan dukar mata illa ce jama'a ga namiji a ce namijin bugu ne illa ce ko ba illa bace illa ce shi kuma ma'auya an ka ce talaka ne ga al'ada kuma kuma ta ko ba ku cika son talaka ba ta yi son ko dai ustazu ne akwai da mai walƙiya nan da sauran dan maske maske dai ko ba haka suke ba ko ka ji mace ta ce Allah Allah da ma da ta dai sun dan maske maske inda dan maske maske yake <laughs> to Allah shirin da mu to shine sai ya ce filma fil madaji sannan mataki na biyu ku ƙaurace musu auren kwanciya wada rubuhunna kuma ku buge su to in kauracewa ba ta yi tasiri ba sai mataki na uku shine bugu sai Allah ya ce fa in adanakum in sun yi muku biyayya ga abin da kuke nema gare sun baqiyon fala tabgu alaihin sabila kakku nemi wani tafarki na cutarwa gare su dama ga laifinta jama'a an bi waɗannan matakan Allah ya sa hannu ne kuma ta bari akwai sauran laifi to yanzu in ka cutar da ita yanzu ka zan azzalumi ne fala tabgu alaihin sabila inna allaha kana aliyan kakka ga cewa kai ne mai girma akan ta kai miji matsayinka na mijinta to ka sani lalle Allah ya kasance madaukaki kai kuma akan ka kabira kuma mai girma kuma girman Allah akan ka fi girman ka akan matar aiko don haka kamar Allah na ce ma in kai yi amfani da girmanka akan matarka ka cuta mata to kai kuma akwai ubangijinka wanda yake ya ɗaukaka kuma ya fi ka girma zai isar mata ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sa muna matakai da kai ne na ladabtar da mata to jama'a mu aji sun zukatan mu mu bi waɗannan ladubban da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna wali ƙaulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma domin faɗar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ila alhali an tambaye shi wani sahabi ya tambayi annabi ce ma haqqu zawjati ahadina alayya manzon Allah menene haƙƙin matar ɗayan mu akan sa faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an tuta'ima ha idza ta'imta haƙƙin matar ɗayan ku akan haƙƙin matarka akan ka shine ka ciyar da ita in ka ci kada ka taya ka ci abinci ka bar matarka da yunwa ka ci amana sadda duk ka ci abinci ita ma ka bata ta ci wata kasuha kuma ka yi mata sutura idakta sai ta in kai yi sutura kada ka zauna da tufafi mai masu kyau amma ita ka ta da raggaduda tana fama da gamin baki da dashi ina fatar kun fahimta wala ta daribil waja in ta yi laifi ba an yadda a buga ba mataki na uku to in ka zo bugu kakka buge fuska banda bugun fuska sai dai ka bugi duk inda kake so ga jiki amma banda fuska walla tuqabbih kuma kada ka munana mata yana daga cikin haƙƙin matarka akan ka kakka munana mata munanawa ta magana ce ko ta aiki munanawa ko wace iri an hana mutum yawa matarsa wala tahajjur kuma in ka zo kaurace mata tunda cikin matakai na ladabtarwa akai kauracewa ko to in ka zo kakka kaurace mata illa fil bait sai cikin gida ko cikin ɗaki amma kada ka bar mata gidan gaba daya ka bar mata gida balle ma ka bar mata gari gaba daya ka tafi ka wannan ka wuce shari'a cikin daki an ka ce nan wurin kwance an ka ce ka kaurace mata wa inna min mazahir iktimalil khuluqi kuma daga abubuwan da ke bayyanar da kammala dabi'u na kirki wannan muwil imani da kuma ƙaruwar imani an yakuna kuna mar'u mutum ya kasance rafiƙan mai taushin hali raƙiƙan mai taushin zuciya ma ahli tare da iyalinsa daga cikin abin da ke bayyanar da kammalar ɗabi'u ba ana son kowane mutum ya zanda ɗabi'un kirki ba to abin da ke bayyanar da kammalar ɗabi'un mutum da kuma ƙaruwar imani ne cewa wannan mutum mai imani ne cikakke <clears throat> mutum ya kasance mai sauƙin hali kuma mai sauƙin zuciya tare da iyalinsa kakka zan wani ɗan ƙware-ƙwaren fir'auna ga iyalinka ina fatar kun fahimta ka zan mai sauƙin hali kama ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ce mu'minina imanan mafi kammalar mu'minai ga imani ahsanuhum khuluqan mafi kyawun su ga ɗabi'u cikin mu'minai waɗanne mu'minai imanin su yafi kammala annabi yace ce waɗanda ɗabi'unsu na fi kyawu kaga ashe kenan ba imani ɗaya ba har da ɗabi'un kirki an nema gare mu mumumin nai amma ka zanna kamar yadda wani hadisi ke cewa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka ɗabi'anci mutane in za ka zama da su ya kai mutum ka ɗabi'ance su da ɗabi'u masu kyau ka zauna tare da ƴan uwanka da miyagun ɗabi'u <clears throat> kai ne fushi abu kaɗan sai ka fushi ina fatar kun fahimta kai ne hasada kowa ya sanan ma ɗan hasada kake kai ne maƙetaci kowa ya san nan ma maƙetaci ne kai ga jewa ga yan neman jewa ina fatar kuma duk abin da gani ga 'ɗan'uwanka uwanka ba za ka ji daɗi ba za ka je za ka gune ɗan gune duk dai miyagun ɗabi'u dai ga sunan kai ne makaryaci wafa ɗaya ta cewa ne a ce kai da Allah magana wani ko karɓa ko makaryaci ne ba jama'a ƙarya ɗabi'a ƙware ce ko muguyan ɗabi'a kaga muguyan ɗabi'a ce eh kai ne munafuki kai ne dan gulma ka ɗauku ta waɗanga kai mu waɗancan ka ɗauku ta waɗancan ka mu waɗanga don ka haddasa fitina tsakaninsu wa'annan duk ba ɗabi'un kirki bane to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akmalul mu'minina imanan mafi kammalar mu'minai ga imani ahsanuhum khuluqan mafi kyawun su ga ɗabi'u wa khiyarukum zababbunku khiyarukum linsa'ihim zababbunku ga matansu me ma'anar zababbun ga matansu wanda yake yan da za bayanan da za a tambaye mata ta za ta bada shaida alkhairi game da shi mun karanta sayyul bukhari ayan kuna tunowa kitabu al wahayi ba shine littafin farko ba na sayyul bukhari hadisin eh, yadda wahayi ya fara sauka lokacin da jibril ya zo manzon Allah ya iska mai cikin kogo abin da ya faru ya faru kisa tana da tsokuna da tunuwa da ita ko sai ya dawo firgici wurin matarsa na Khadija sai ya ce mata ku lullube ni ku lullube sai ta lullube shi bayan ya yi bacci ya dawo cikin hayyacinsa lokacin nan sai ya kwashe labarin abin da ya faru ya faɗa mata da ya faɗa mata ya ce wata halitta ce ban taɓa ganin irin ta ga girma ba mai kama kan ba za mai ka ya zo ya ce min wa'in ya karatu ni ce ban iya ba ya kama ni yamma ce ni har sau uku to ne karshe dai sai manzon Allah ce ina ji kai na tsoron in ba wani mugun aljanni ne zai shafata da wata cuta ba nan take meye mata ce ta amsa mai da shi ta ce kalla la yukhzi wallahi la yukhzika Allahu abada har abada wallahi Allah ba zai kunyata ka ba mata ce ta ce haka nan kaga ashe ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kyakkyawan ɗabi'u ne tsakanin da iyalansa. me dalilin na na Khadija ta wa mai gidanta wannan shaidar ta ce wallahi Allah ba zai kunyata ka ba har abada saboda kyawawan ɗabi'un ta sani sai ta fara lissafi manzon Allah kai ne mai taimakon marayu kai ne mai taimakon talakawa in ka ga marar galihu manzon Allah ka ɗauki nauyi nai ka da zumunta ka yi kaza ka yi kaza mai waɗannan ayyuka wallahi ba yadda zai Allah ya kunyata shi to haka ya kamata ko baka na an tambaye matarka don haka mutum nawa zai samun shaida alkhairi cikin ku ga matatai to ai kokari a gyara amma kai na ta taba ka sai ka falla mata mari <laughs> ta yi magana kai mata tsawa ka koma wa da kazzan mala'ika mala'ikan mutuwa kaga wannan wannan ba dabi'a kwarai bace to shine manzon Allah ya ce khayarukum zababbunku khiyarukum linisa'im zababbun ku ga matansu waɗanda sun kazan mutanen kirki tsakaninsu da matansu wannan hadisi hadisi ne hasanin sai imamu tirmidhi ya fitar da shi albani ya kawo ya cikin sayo targhib wa tarhib yace hadisi ne hasanin sahihun sai yace fa ikramul mar'ati girmama mace da mijinta zayi dalilu shakhsiyatul mutakamila dalili ne na mutuntaka kammalalliya duk mutumin ma'ana da kaga yana yana girmama matarsa to wannan alama ce cewa shi mutum ne kammalallen mutum mutumin kirki wa ha wulakanta ta kuma wulakanta matarka alamatun alal alama ce akan kaskancin mutum wallu'umi da shi'umcin mutum duk mutumin da kun haga yana wulakanta matarsa wulakantawa ko na magana ko na aiki alama ce cewa wannan kaskantaccen mutum ne jama'a akwai eh, inda ya cire iyaye akwai mutum da ya kamata ka girma kamar matarka don haka duk wanda ke wulakanta matarsa wannan alama kaskantaccen mutum ne wa min ikramiha kuma yana daga girmama ta ita matarka at dufu ma'aha tausasawa tare da ita ka zauna da taushin hali da taushin zuciya da kyakkyawar mu'amala tsakaninka da ita amma ba in ka faɗi mata ka bata ba da amsa ba ina magana kina magana ba a magana in kana magana kai auwa kafin manzon Allah ko manzon Allah ya faɗi mata na bashi amsa bale kai girman ka ya girman manzon Allah sannan ina mun ka taɓa gana aboki ya faɗi aboki bai bashi amsa ba ba abokiyar ka bace ha ka tausasa ma abokinka na gehe wanda iyaka kwallo ɗaya kuka ko ku yi hira baka hawa ne balle ita in ka tausasa ma abokinka don me baka tausasa ma abokiyarka kaji to shine yace wa min ha yana daga girma mata ita matarka attalla duf ma tausasawa tare da ita ka tausasa halinka tare da ita kakka zan mai kaushin hali tare da matarka wa abatuwa da kuma wasa da ita jama'a aboki da aboki suna wasa ko ba su yi to abukiyar ka ce lam yattakhis sahibatan wala walada anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahiba wace ce sahiba cikin waɗannan ayoyin mata me ma'anar sahiba abukiya don haka matarka ka ɗauke shi a kuskuren da kun kai tun farko ɗaukar wai matarka kamar boyar ka ce ko yarinyar ka ce ko ƙaramar ka ce baka ɗauke ta matsayin abukiya ba shi yasa in ta yi ma magana ka gan tare na ma wayo tare na mawa ya kamanci sanda an kamai shi ka zindar an ka taba ko ina na jikinka to duk wannan bai san renin wayo ba kai hushi ba sai yan don ka faɗi an baka amsa shi an renin wayo ko ba haka aka dattijo ba amma sai tsirara duk rigunan na a tushe su rawunan na a jiwa da su eh a jiwa da tasbaha <laughs> dan zanin ma da ya laga a cire a jefar a bar shi haka nan wanda ka san jariri ba ka aka mai ka ba to kuma duk baka ci an rena ma wayo sai don ka faɗi an baka amsa haka ci an rena ma wayo don hakan ga jama'a yana daga girmama matakka ka tausasa halinka tare da ita kuma ka rinka wasa da ita abukiyar wasa ka ce don abukiyar ka ce abinda ko an ka al'adanta aboki yayi wasa da aboki to wannan fa jama'a tausasa ma mata da wasa da ita ba ya tsaya ga matasa ba kawai ango da amarya a'a ɗan shekara tamanin da mata ta yi shekara saba'in da takwas su ma wannan ya hau kansu yadda kasan angon da an ka kawo ma amarya da jiya shekaran jiya ban da jiya an ka nemi yi wasa da ita hakan ga dattijo mai shekara tamanin an ka yi umarni shi ma yi wasa da mata ta yi shekara saba'in da takwas kai ya ce ai mu mun tsuha ba a tsuha ga wasa da mata ya ku jama'a shi ɗaya awargin da ba a tsuha ga yi ne to don mi da an ka ce mutum ya so tausasa ma mata ta yi kuma ya rinka wasa da ita Ya ce, ikita da an bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama magana ta yi girma Ya ce, domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi ka faqad ya yataladdaf ma Aisha haƙiƙa manzon Allah ya zan yana tausasa hali tare da matarsa Aisha sabi ƙwaha kuma yana tsere tare da ita tsera ta gudane gudane a sheƙa. a ce a rigangan kaiwa inda inda jirkokin can ya sheka da ita a ta a dawo wata rana ta tsere mai wata rana ya tsere mata jama'a an yi wasa ko ba a yi ba ka ɗebe mata kewar namiji ko baka ɗebe mata ba amma ka zanna kullum ga kanan ka sha doka kamar da uwa ta mutu in ka shigo cikin gida to don me in ta fito ta ga wani ahalin sunna yana murmushi ta na mutum ka samu miji irin wancan mai dariya ita ba ta ga dariyar mijinta ba <laughs> gata da wani dan mala'ikin mutuwa karamin mala'ikin mutuwa cikin gida mala'ikin mutuwa shi abba ya dariya in ya zo ɗiban rai ina fatar kun fahimta sai dai in mala'ikin mutuwa hake wannan kam amma don Allah in ba mala'ikin mutuwa hake ba ka rinka wa matarka dariya ka zanna a yi fira a yi ba'a a yi wasanni ku yi tsira ka samu ya kwallo cikin gida ku rinka yin kwallo da kai da ita ana motsa jiki kana ji liman sannan wannan ba sai mamu ɗaya ba har da liman mai <laughs> kada shi to alli liman nake bani wasa wannan wasa har liman mai an azama ita mutum ya wasa da matatai ina fatar kun fahimta yace fa ne ta laddafu ma Aisha haƙiƙa manzon Allah ya zan yana tausasawa tare da matarsa Aisha wa yusabiquha kuma yana tsirere ne ya tare da ita hatta qalat har sai da ita Aisha da kanta tacce ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah yayi tsere tare da ni fa sabaqatu sai ni tsere mishi <clears throat> kuma wannan tserat in kun ka dibi asalin hadisin ba ma cikin gida an kai ta ba Aisha ka ba mu labari kamar yadda ina tsammanin ko Imam Ahmad ne ko wane ne Imam Ahmad da Abu Dawud sun ka fitar da hadisin yace wata Aisha ta ce wata rana mun dawo da wurin wani yaƙi manzon Allah yana tafiya tare da mutane sai ya ce mutane to ku tafi sai ya sa mutane gaba da sun ka wuce an ka samu tazara daga shi sai Aisha sai ya ce ma Aisha to mai tsira kaga ba ma cikin gida ba ashe waje ya ce mu yi tsira an ka yi tsere sai Aisha ta tsere mishi bisna Aisha ta ce mun ka zauna hatta idza arhaqanil lahm sai da nama ya lullube ni nayi kiba da can Aisha ya firce bata da kiba to yau da gobe yau da gobe an hau kaya daɗa sai ta yi ƙiba ko ni aisha ta ce sai wata rana manzon Allah bayan na yi ƙiba ni Allah mun nama ya lullube ni ma'ana nayi yi ƙiba sai na abin ga ni annabi ya tsere da ni fasabakani sai ya tsere mini kwanakin baya sanda tana efire ita tsere ma annabi to yau kuma ta yi ƙiba don haka da an kai tsere sai annabi ya tsere min faƙala sai annabi ya kama dariya sai ya ce hadhihi bitilka wannan saboda waccan ta kwanaki ke zan kwanaki ke tsere min to yau na rama jama'a an yi an yi wanwan jama'a an yi wasa ko ba a yi ba ya ɗebe mata kewar namiji ko bai ɗebe mata ba to haka ya kamata to ku faɗa min akwai limamin da ya girman manzon Allah to ga manzon Allah yayi don haka limai inda ahli sunna ne to ya rinka tsere da mata ko da cikin gida a karami a karami wannan hadisin na cewa aisha ta yi tsere da manzon allah imamu abu dawud da imamu ahmad sun ka fitar da shi albani imamu albani shi ma cikin littafin sa'ada Buzzafa ya fi sai ya ce hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce jama'a manzon allah ya tsere da matarsa don haka kai ma kara ina ahli sunna to ga sunna ga sunna in dai da gaske ahli sunna kuke ka rinka zaunawa kuna wasa ana tsere da matarka ka ɗebe mata kewan namiji ya zan duk a tara mata mazan duniyar nan ba ta su ba ta shawa tana da namiji wanda ya gamsar da ita na fatar kun fahimta wala kad addan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama lahawa batilan kuma annabi haƙiƙa ya kidan ya wasa matsayin barna illa ma kana mal ahli sai dai wasa da an ta kasance tare da iyali ƙwallon kawai da kuka shurawa annabi ya kira ta baɗilan table tennis baɗilan basketball baɗilan volleyball baɗilan sunuka a sha <laughs> ba waccan sunuka ta ta ta ta kanakawan betel ba eh to ba ba sunuka akbar ba sunuka asgar <laughs> <laughs> to malla ya ce wala kad addan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Allah batila kuma annabi hakika ya kidan ya wasa matsayin barna illa ma kana mal ali sai dai wasa da ta kasance tare da iyali wata da kai da iyalin kai ta ba banna bace sunna ce akwai lada faqala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce kullu shay'in yalhu bihim na adam duk wani abin da dan adam ke shagalta da shi fa huwa batilun banna ne illa thalathan sai abubuwa guda uku ramihu an qausihi harbin da yake yi da kibiyarsa harbin da yake yi yi tsere ta halbe halbe wannan sunna ne ba laifi ba ne shari'a ta tanadi musulmi su koya halbi wa ta'dibahu farasahu da kuma tarbiyyantar da dokinsa da yake yi tsere da ake yi ta dawakai shi ma wannan wasa ce amma ta sunna sunna ta tanadi ayi tsere ta dawakai wa mula'abatahu ahlahu da wasan da yake yi da iyalinsa fa innahunna min alhaqi waɗannan wasannin kan duka wasanni ne amma suna cikin wasanni na gaskiya tsera ta harbe harbe sannan tsera da dawakai sannan kuma wasa da iyalinka waɗannan wasannin su dai Allah ya halatta ƙwallo ta shigo ashe ƙwallo tana nan baɗilan ina fata kun fahimta tana nan cikin wasanni baɗil to Allah ya shiryar da mu shi kuma wannan hadisi shi ma wannan hadisi hadisi ne sahihi Imaman nasa'i ya fitar da shi cikin littafin sa ishratun nasa da imamu dabrani cikin littafin sa mu'jamul kabir da abu nu'aymin duk sun fi sai albani cikin sahihul jami'i sagir ya ce hadisi ne sahihi kaga hadisi ne ingantacce ashe wasa da iyali ta halatta ba ma halatta ba sunna ce to wannan shine haƙƙi na farko kyakkyawan zamantakewa tare da iyali jama'a don haka mutum ya zauna yana gallaza ma iyalinsa da ta motsa sai a zage ta da ta motsa a kwada mata mari a munana mata ko munanawa ta magana ko ta aiki munanawa ta aiki kamar barinta da yunwa barinta da raggaduda munanawa ta magana kamar zagenta da cin mutuncinta da aibanta ta kaga munana ta magana to wannan tsakani da Allah ka ci amanar ta ka ci haƙƙin ta, kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye ka game da wannan haƙƙi wannan shine haƙƙin matanmu na farko akan mu mu yi kyakkyawan zamantakewa da su in ka san baka iya kyautata zamantakewa tsakaninka da ita to ka sake ta ta samu wani can wanda zai kyautata zamantakewa Ya fi ka zauna kana cutar da ita ka dauki alhaki sai haƙƙi na biyu ce wa min haƙƙin mar'ati allah rajuli kuma daga haƙƙin mace akan miji an yasbira ala azaha shi ya hankuri akan cutarta jama'a kowane mutum ɗan tara ne bai kai goma ba zai yi tana da wasu miyagun ɗabi'u waɗanda yake cutarwa ne gare ka ina fatar kun fahimta tsakaninka da Allah waɗannan miyagun ɗabi'u su ɗaya gare ta ba tana da wasu ɗabi'u na kirki ba to sai ka yafe mata waɗannan miyagu albarka waɗancan na kirkin da take yi tunda in ka ce ka sake ta wadda ma za ka ɗaukowa ita ma tana da nata irin nata miyagun ɗabi'un don haka ashe kenan duk miyagun ɗabi'un matarka da take yi maka ya hankuri ka samu lada bautar Allah ne kawwa abokinka na banza hankuri balle abokiyarka da kwana ɗaki guda ina fatar kun fahimta ta yi matar biya 'ya'yanka da sauran dai abubuwan ta kalifin kar take dauke da su to shine ce daga cikin haƙƙin mace akan miji shine an Allah ala azaha shi ya hankuri akan cutawarta wa an ya afuwa kuma shi yafe amma ya kuna min daga abin da ke kasancewa gare ta min zallatin na talalabiya talalabiya shine barin sawaba kana tafiya Allah siratul mustaqim sai kafa ka ta darje ka bar sawaba ba shine talalabiya ba to kenan ta yi ma abin da ba daidai ba <clears throat> to cutawar da take yi maka da ta lalabe da take kurakuran da ta don Allah ka yafe mata kai yafe ma banza balle matarka ina fatar kun fahimta shi kuma wannan don mi yace li qaulihi sallallahu alaihi wasallama domin faɗar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da yace la ya yafarku mu'minun mu'mina kada mu'mini ya kyamaci mu'mina ma'ana kada mutum ya kyamaci matarsa in ka riha min ha an annabi ce domin in ya kiyamace wasu ɗabi'u gare ta radiya min ha akhar zai yadda da wasu ɗabi'u gare tana da wasu ɗabi'u da ke gamsar da kai to ka yafe mata waɗancan miyagu albarka waɗannan na kirkin wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi imamu muslim ya fitar da shi albani ya kawo shi cikin adabuz zafaf wa qala sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce istausu bin nisa'i khairan ko karbi wasiyya alkhairi game da mata kamar annabi na cewa ya ku musulmi ine muku wasiyya ta alkhairi game da mata to ku karbi wannan wasiyar fa innahunna lalle su mata khuliqina min dala'in an halice su daga awaza kun san awaza ko wa inna a waje mafi dala'i mafi karkata abinda aga awaza a alahu sama nai awaza ku kalli awaza tsaye take kamar alif ko karkatacciya ce karkatacciya ce to daga awaza an ka halicce mata kamar annabi na cewa yadda kun ka ga awazan nan da an ka halicce su da ita haka su ma suke karkatattu ne inda nafi ko ina karkacewa ga awaza shine sama don haka ashe kamar annabi na cewa inda nafi ko ina matsala ga mata kan nan nasu kan nan yadda ka san kan keke haka yake rawa yake yi in kan keke na rawa yaya aka yi mai kokarin aka yi dai a rike hijabin jabin don kada don in ya mirda haka yanzu kana faduwa don haka sai ka rike in ka kan keke na rawa sai ka rike kan sai a ce rike kan da kyau to ita ma kan ta wadda kasan kan keke haka yake matsala eh, inda matsala take nan ga kan nan na fatar kun fahimta wasiya ce manzo Allah kai mana jama'a game da su sai annabi ya ce fa in zahabta tuqimu in ka tafi domin ka ta yadda awaza kasarta za ka kare awazan duk wanda ya ce sai awaza ta tahi tsaye kamar alif to sai dai ya kare awazan kamar kenan duk wanda ya ce sai mata ta ta bi mai yadda yake so to lalle ko sai dai a rabu amma ba yadda za a yi ta bi ma hanya iyaka dai a zauna da su haka na a yi hankuri wacce mana mu yi hankuri jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam don haka in mu ahli sunna ne na gaskiya to mu karbi wannan wasiyar ta alkhairin da annabi ya muna game da mata wa in tarakta wa in kuma kabba a wazat lam yazal a'waj ba zai gushe ba yadda yana karkatacce to haka matarka ko ka zauna da ita da karkata ko ku rabu fastausu bin nisa'i khairan don ko karbi wasiyya alkhairi game da mata wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi wa qala ba'd salafi wani da cikin magabata na kirki salafu na salih wani da cikin su ya ce i'lam ka sani ya kai musulmi annahu laysa husnul khuluqi ma'al mar'ati cewa bai zamo kyakkyawan ɗabi'a tare da mace ba kaffal aza an haka mai cutarwa da gare ta ba wai ka bar cutar da matakka ba shine kawai kyakkyawan ɗabi'a tare da ita ba bal tahammul al'adha ha hadda ɗaukar cuta wadda za ta fitowa da gare ta shi ma yana cikin kyakkyawan ɗabi'a tare da ita ba ka bar cuta mata ɗaya ba jama'a an yadda mutum ya cutar da mata tai ba a yadda ba to ka baka ba cuta mata ba shi ɗaya kyakkyawan ɗabi'ar da an ka nema ga matarka ba har da cuta wadda ita za ta yi ma kuma ka yi hankuri zamantakewa ce yaya hausawa sun ka ce sun ce kwacce taho mu zauna ya ce taho mu bata dole a samu saɓani ba ku ganin tsakanin harshe da haƙora an saba samun saɓani haƙora su tanna harshe wata ran sai ya yi jini amma kullum tare suke ai don haka ga ashe al'adar zamantakewa a samu saɓani, to abin da ya kamata in ka samu sabani da abokin zaman ka yi hankuri wanda ya ce shi ba zai yi hankuri bai ɗaukar reni to da kowa baka iya zama sannan in ka ce ba za ka wa matarka hankuri ba to ko wadda ka ɗauko ita ma tana da miyagun ɗabi'u irin wannan ita ma sakin ta za ka yi ashe kenan kana da aikin aure in baka son a cutar da kai to kakka yi auren kuma in ka kiyan aure mu ce to kuma ka saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatar kun fahimta to shine yace bal a ba wai kamewa daga cutar da matar shi dai ake kyakkyawan ɗabi'a da ita ba tahammul adha har da ɗaukar cuta min hawa da za ta fitowa daga gare ta wal hilma da kuma hankuri ala ɗai shi ha akan tashin hankalinta ba wata rana ana samun tashin hankali daga gare su ba kuma in ka ga shedan ya kiɗa mata ganga wata rana tana jin ya muci tana jin tashin hankali to sai ka kyale ta wa gada bi hada kuma fushinta matsayinta na mutum dole a yi abin da zai fusanta ta ko in ka ga ta yi fushi kuma ka yi hankuri kai kar ta hau hau kaga sai a samu ta biyu in haukar ta ta motso to kai nuna dattijo hake mai hankali ina fatar kun fahimta amma ita ta hauka ka hau mahaukata nawa mun ka samu mun samu mahaukata biyu kai dama ita mahaukaciya ce gili-gili ce in ji manzon Allah jihar faifai to kai da adda cikakken hankali ka aje hankalinka don kun zama ɗaya ina fatar kun fahimta wannan kuma ba wai don kasawa ko don kana tsoron matar ba yace da an bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da manzon Allah haka manzon Allah ke yi ina fatar kun fahimta faƙad kanat nisa'u waƙiƙa matan annabi sun kasance yura ji'inahu suna mai maidan mai magana ya faɗi su bashi amsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mata ce ta bashi amsa wa tahjuruhu ihdahunna kuma ɗaya da cikin su tana gaba da annabi al yawma tsawon yini ila lail haddare tayi da bata wa annabi magana ya hushi ta da shi shi yasa wata rana na Umar ya samu sabani da mata tai Umar ba mutum ne mai tsanani ba ka ce ka siffanta Umar ya zaka siffanta shi mutum mai tsanani wata rana ya samu sabani da mata tai ya faɗi mata ta bashi amsa yace ya ina magana kina magana tace ba a magana in kana magana ba ga ka can in manzo Allah na magana tana bashi amsa ba yace diya ta hakice tace kwarai sai ya tashi iskan mahafsa can gidan annabi hafsa gaskiya ne in manzo Allah na magana kina ba tace i wallah har gaba muna yi da shi yini guda mu mai magana don haka da kai da manzon Allah wa ababba manzon Allah shine babba ko to kaga ko shi mata sun mai ma jawabi bale kai don haka in ta dan ma sai ka dariya abokiyar ka ce an san aboki yawa aboki hushi kaga kyale ta cancanta ta isa ta dan ma ta isa jama'a ko bata isa ba ta isa ta dan ma magana don mi saboda abokiyar ka ce ka diba shekarun Aisha ka diba shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya magana ta bashi amsa ku diba manzon Allah ya hushi Aisha da Hafsa sun ka satar da manzon Allah yace wallahi bai dawo gidan sai bayan wata guda to abinda an kace kan mu yake nan mu ka ban mata gida a koma masallaci ko a koma hotel ko a koma wani ri ko a koma wani gari a mu cikin daki ɗaya an kace mu kaurace mata wurin kwanciya to sai bulala shi ne an kashe bulala irin ta ita za ka samu bulala <laughs> kaga kangararra kenan ko to shi ne in ba in kauracewa ba ta yi ba ba sai an ka ce wani rubuhun na ba to sai ka samu bulala yanzu in ka kaurace ta ce ba ta dama ba kai ka dawowa sai ka samu bulala ka to in ka za ka da ka da da bulala sai ka yi mata buloli gabai ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan tunda Allah ya arzuta mu da sanin waɗannan abubuwan na tsakanin manzon Allah da matansa mu ma sai ya za abin koyi gare mu in dai da gaske sunnar manzon Allah muke aiki da ita Allah ka ba mu iko mu gyara sai haƙƙi na uku yace wa min haƙƙil mar'ati 'ala rajuli kuma yana da haƙƙin mace akan yana daga haƙƙin mace akan mijinta an ya suna ha ya tsare ta waya hafazaha kuma ya kiyaye ta min kulli ma ya khadishu sharafaha daga duk abin da ke kitat ɗaukakarta duk abin da zai yage mata ɗaukakar ta jama'a wajibin ka ne ka kiyaye ta daga gare shi waya filimu eh? irdaha kuma yake aibanta irdinta mutuncinta duk abin da zai aibanta mutuncinta dole ne ka kare ta domin kasan su mata ba wani dogon wayo gare su ba ko ka gane su da shekaru da yawa wayansu baya da yawa don hakan ga dole ka kare ta ka tsare mata duk abin zai ta mutuncinta kara mata ha, kuma zai wulakanta darajarta ma'ana duk abin da zai keta ta ya aibanta mutuncinta ya wulakanta darajarta ka ne matsayinka na mijinta ka kare ta daga gare shi fayam na sai ya hana ta mina sufuri daga bayyanar da fuska musamman in an Allah ya kaddar kyakkyawar mace ce in za ta fita ƙa'ida ce ta sanya niƙabi malamai sun yi saɓani game da hukuncin rufe fuska wasu na ganin wajibi ne mace ta rufe fuska wasu na ganin ba wajibi bane mustahabbi ne Allah ayyata halin da ya koda mustahabbi ne shari'a bata nemi ayi mustahabbi ba ta nema don haka in ka san matarka kyakkyawar mace ce in za ta fita ka umarce ta da sa niƙabi. ashe wa adda haƙin sau niqabin kaya ka sau niqabi a bata ta sa don kar ta fitini maza shine as-sufur bayyanar da fuska shine malla ce, fayam na sai ya hana ta mena sufur daga bayyanar da fuska musamman in kyakkyawar mace ce wata barruj da kuma fita ba tare da ta rufe jikinta ba kamar yadda Allah ke cewa cikin suratul ahzab wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku yi fita ya ku matan annabi irin fita ta jahiliya ta farko fita mace ta fita ba tare da ta surta jikinta ba waya hulu bai na hawa na ikhtilati sannan kuma wajibin miji ne ya sha makance tsakaninta ita matar da cuɗanya bi gairi mahari ha da waɗanda ba muharramanta min rijali na maza duk mazan da ba muharramanta ba muharramai su ne waɗanda koda daga su sai ita babu aure tsakaninta da su kamar mahaifinta ƙanin mahaifinta wan mahaifinta kamar kawunta ƙanin kawunta da wan kawunta ko kawunta da da wane ne kuma da 'ya'yanta sannan da ƙannanta da yannanta shaƙiƙai ko la'abbai ko la'ummai waɗannan su ne muharramai kaga ko daga ita sai su duniya babu aure tsakaninsu to dole ne miji ya sha makance mata ta daga cuɗanya da duk wasu maza waɗanda ba muharramanta ba kakka bar tana cuɗanya da maza ina fatar kun fahimta kama alaihi kamar yadda yake wajibi a kansa an yi wa firlaha hasanatan ya cika mata kariya kafiyatan cikakkiya ya ba ta kariya cikakkiya ware ayatan da kuma kulawa wafiyatan cikakkiya ita ma ya kare ta daga duk abin zai cutar da ita sannan kuma ya kula da ita baya halatta ka bar matar kamar tunkiya duk in ta ga dama ta tai ba ruwanka duk yadda ta ga dama ta fita babu ruwanka da yadda ta yi fita dole naka kula da yadda matarka za ta fita da ina za tana sannan in ta tafi zuwa taka hulɗa da su dole ka kula da wannan yana daga cikin haƙƙin matan mu akan mu amma ka kyali matarka ga ta nan kamar jaka burtun burtun tana fita duk in ta ga dama wannan ba daidai ba ne. ina fatar kun fahimta <clears throat> yace falla yasmahu laha kada ya sauƙaƙa gare ta an tafsu da ta yi barna fi hulukin ga abin da ya shafi ɗabi'u audinin ko ga addini duk abin da yake barna ne ko ga ɗabi'un bil'adama ko ga addininmu na musulunci to kada shi mata rangwame ta yi wannan barnata wallahi yufsihu lahal majala kuma kada ya buɗa mata fage an tafsuka ta yi fasikanci an awamir lillahi wa rasuli ga umarnonin Allah da manzonsa kada ya bata dama ko wace iri ko kika guda Shi ne kada ya buɗa mata fage kada ya bata dama ko wace iri ta saba ma umarnin Allah da manzonsa auta jira ko ta yi fajirci duk abin da sabon Allah ko sabon manzon Allah ko fajirci gare mu musulmi kada ya bata dama yi nai if domin huwar ra'i shi miji shine makiyayi almas'ulu anha abin tambaya game da ita wal mukallafu bi hifdha kuma shi an ka kallafa matsare ta wasu yanata da kiyaye ta li qaulillahi ta'ala wannan kuma domin fadar Allah madaukaki da yace ar-rijalu qawwamuna an nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ar-rijalu maza qawwamuna sune ma hutsayewa an nisa'i akan mata akan haƙoƙokan mata ashe kenan kai an ka sa ka tsayu da kula da ita duk mutumin da baya kula da matarsa jama'a ta saba ma Allah ba ruwa nai ta saba ma shari'a ba ruwa nai to wannan kaga ya kada wani haƙƙi da shari'a musulunci ta azame shi dole na mu kula da matanmu wali ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma domin faɗar annabi tsira da aminci su tabbata gare da ya ce wa rajulun ra'in fi ahlihi namiji makiyayi ne ga iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyati kuma shi abin tambaya ne ga abin da an ka bashi kiyo wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai ashe dole ne mu kula da iyalanmu haƙƙi na hudu yace wa min haƙƙil mar'ati ala rajul kuma yana daga haƙƙin mace akan miji an yi allama haddaruriya min umuri dinaha dinaha ya karantar da ita abin da yake lalura ne ga al'amuran addini duk abin da yake wajibi a san shi tauhidi abin da ya shafi aqida ta san Allah haƙoƙokan Allah abin da ya koru ga Allah haƙoƙokan manzon Allah duk dai abin da ya shafi aƙida dole ya karantar da ita tauhidi don ta zama musulma ta kirki don musulunci bai tsayi dole sai tauhidi ya tsaya jama'a ya karantar da ya cewa zuwa inda boka ya laifi ne kuma babban laifi mai iya fitar da mai shi daga addini karamin takadiri manzon Allah kamar yadda hadisin Hafsa binta Umar ya nuna wanda Imam Muslim ya fitar manzon Allah ya ce duk mace da ta zo inda boka ko duk mutumin da ya zo inda boka kwana 40 ba a karba sallar sa don haka jama'a zuwa inda boka yi karamin laifi ne dole ya karantar da ita zuwa inda boka yi babban laifi ne kuma ya hana mata zuwa eh ina yake to shi ne bayan ya karantar da tauhidi sannan ya koya mata sallah ko ya koya mata tsalki don shi ne mabudin sallah ya koya mata sallah ya karantar da ita azumi zakka da sauran duk dai abubuwan da an lura ta sani shine yace yana daga haƙƙin miji akan matarsa ko ko yana daga haƙƙin matahi akan mijinta an yi allama ya karantar da ita abubuwa na larura min umur dina na al'amuran addinanta abin da yake dole a sani Au ya adana laha sanin nahau da tasarifi jama'a dole ne wannan ba dole ne, don haka ba dole sai ya karantar da ita nahau ba amma ƙa'ida ce ya karantar da ita alqur'ani ya karantar da ita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa na ibadat dole ne ya karantar da ita Au ya adana laha ko ko mata izini an hadura majalisal ilmi in bai iya karantar da ita to ya samu wanda zai karantar da ita in bai da zarahin ɗauko mata malamin da zai zuwa gida ya karantar da ita to dole ne ya mata izini an ta hadura ta halarci majalisar ilimi wuraren da ake ilimi kaga makarantun ne na islamiyya kenan kada ya bi hudu ba shedannun malamai waɗanda ke cewa ban mata ku sai makarantar islamiyya waɗannan shedannu ne ina fatar kun fahimta malla ya ce fa inna hajataha domin bukatar ta ita matarka li islahi dini haga gyara addininta wa taskiyati ruhiya da kuma tsarkake ruhinta laysat aqalla bata kasa ba min hajati haga bukatar ta ila ta'ami wa sharabi zuwa ga abinci da abin sha jama'a matarka na da bukatar ka bata abinci ko bata da to bukatar da aga matarka ka bata abinci bata fi girma bisa ga bukatar da aga gare ta na karantar da ita addini ba me amfanin rayuwa ma babu addini don haka yadda yake wajibi ma'ana ka ba matarka abinci da abin sha haka yake wajibi kuma ka karantar da ita addini alwajibi baluhu malaha waɗanda yake da ci da sha wajibi ne ka bata su to bukatar da an ta na na ka karantar da ita addini wanda za ta gyara addinin ta da tsarkake rayuwarta bai kasa muhimmancin su bai kasa muhimmancin bata abinci da abin sha wanda a wajibi ka bata ba wa zalika liqauli ta'ala wannan kuma domin fadar Allah madaukakin su kaga duk maganar da yayi duk haƙin da ya kawo sai ya kawo aya ko hadisi ka gani yace wannan ko domin me dalilin cewa dole ka karantar da ita ko ka kai ta makarantar islamiyya inda za a karantar da ita bai halatta ka ban matarka cikin gida da jahilci yace liqauli ta'ala domin fadar Allah madaukaki da yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda sun kai imani ku anfusakum ku tsare rayukanku wa ahlikum da kuma iyalanku naran daga wata irin wuta Allah ya kare mu daga wuta wa quduha wanda yake makamashin wutan nan abinda ake fura wutan nan da su annasu mutane kafin wal hijara da duwar watsu waɗanda an kai bauta matsayin gumaka don haka ka yi ƙoƙari tun da Allah ya ce da mutane da duwatsu za a fura wuta su ne makamashin wuta ka yi ƙoƙari da kai da iyalan ka kuzan cikin makamashin wuta Allah ya kare mu wal mar'atu min al ahli ba Allah ya ce mu kare mu da mu kare mu da mu ba sai malla ya ce wal mar'atu min al ahli mace ko matarka tana cikin iyalinka. ina masu cewa matan manzo Allah ba cikin ahlul baiti kaga wannan sun bace bari ina fatar kun fahimta wa ha minan nari eh kare ta kuma daga wuta ba an ce mu kare mu da iyalan mu daga wuta ba to da mi kake kare matar kanka da matarka daga wuta shine ce kare matar daga wuta ana yi ne bil imani da sa ta ta yi imani wal amali salih da aikin kwarai waɗannan suke kare mutum daga wuta aiko? ko wal amali salih shi ko aiki na kirki labudda lahu min al ilmi babu makawa gare shi daga ilimi wal ma'rifa da kuma sani duk abin da an kai da jahilci jama'a Allah na karba dole sai da ilimi shi ko ilimi yana samuwa haka nan ba a tai makaranta ba ashe ya zan wajibin ka in kai mai ilimi yake karantar da mataka ko matanka in baka da ilimin karantar da su ko ko kila baka da lokacin tsaya karantar da saboda shagulgullan da na yama yawa to wajibin ka ne ka kai ta makarantar islamiyya ko da biya akai wajibin ka ne ka dauki nauyin biya wata wata dole ka biya a karantar da ma amma baya halatta ka batta nan barin ta cikin gida ba tare ka karantar da ita ba haka ne kamar ka batta ba tare ka bata abinci ba an kyauta madalla hatta yumkin ada'uhu har ya zan bayar da shi aikin kwarin ya yiwu wal qiyamu bihi da kuma tsayuwa da shi alal al matalubi shar'an akan huskar da ka nema ga shari'a don haka wajibi ne kenan daga cikin haƙƙin matan mu akan mu wajibi ne mu karantar da su addini sai haƙƙe na biyar ya ce wa min haƙƙin mar'ati alal rajuli kuma daga haƙƙin mace akan mijinta dai an yi amura shi umarce ta bi iqamati dinillahi da tsayar da addinin Allah bayan ya umarce ta da karatu jama'a bayan an sani sai mi sai a yi aiki da abin nan da an ka karanto to da yawan mutane nan aka kashe su ana bari mata su yi makarantar nan islamiyya amma kuma babu ruwanka abin da ta karanto abin da Allah ya yi umarni ko manzon Allah ta yi aiki da shi ko ba ta babu ruwanka shi yasa ko ganin mata in za suna makarantun nan islamiyya mazan su sun kyauta sun samu su makarantar islamiyya ko sai su sa hijabi in za suna makarantar islamiyya amma in ta dada makarantar islamiyya illa lura fita ta kammal, sai ta cire hijabi yanzu an dada makaranta shi hijabi na zuwa makaranta ne kawai sai ta sa gyale jama'a an yi aiki da ilimi Ubangijin da ya yi umarni in za ana makaranta a sa hijabi, shi ya yi umarni in za kina gidan uwayenki ko inda wata makwabci yake ko inda abu ke sa hijabi. amma in za kina makaranta ke sa hijabi da kin da ki cire kisa gele, ga surar jikin ki ana gani me amfanin karatun da ke yoto kaga ba sai bai amfani ba sannan laifin nawa ne ne namijinta ne ya tana ganin ta sa gyale ce ina za kina nan zane na inda ta, da gyale ina hijabin nan da kitte da shi makaranta ɗazu na aji zahi garai ta hike sawo ai Allah ya ce ki sa hijabi ta ki sawo shi in ba haka ba kun ba a fita wai mis a ya halatta a saye saboda ta yi ma cikin gida cikin gida daga kai sai ita ba ya halatta sa gida ta yi ma ba don haka in ka sawo da nufin ta sa ma cikin gida ko ku har cikin gida dole su ta zanna da hijabi ga kanan da ita a cikin gida ya halatta sa gyale ta ma yadda gyalen ya halatta amma in za a fita baya halatta a fita jama'a dole sai an suturci jiki duka shine wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ina fatar kun fahimta don haka ashe kenan haƙe na biyar haƙe ne ga miji mata akan miji ya umarce ta bai kamata dinin Allah da tsaye da addinin Allah wal muhafazatu ala salati da kuma kiyayewa akan sallah domin da yawan mata jama'a ba da yawan mata ba su da sallah sai su yi amfani da damar da shari'a ta ba su ba in suna cikin lokacin al'ada an ce su ba sallah ba to sababbi ya hutun da ta saba yi in tana al'ada to sai ya zan sai ta sha ke ko ba ta cikin al'ada sai ta zamanta da kyar matar da ka tsaye da sallah yan kalilan cikin mata ke tsayar da sallah ashe kenan wajibin mazan su ne su tabbatar da sun yi sallah don mi shi kuma don mi an ka ce dole ne ya umarce ta da tsaye da addini da kuma kiyaye sallah li qaulihi ta'ala domin faɗar Allah madaukakin sarki da ya ce wa mur ahlaka bis salati ka umarci iyalinka da yin sallah wasu wastabir alaya kuma ka yi hankuri a kanta la nas'aluka rizqan nahnu ka ba mu tambayar ka wani arziki ka kawo mana wani arziki muke arzita kama wal aqibatu littaqwa don haka Allah ya umarci kowane magidanci ya umarci iyali ne da yin sallah kuma yayi hankuri ga umarnin kakka ga ka umarce ta shekaran jiya ka umarce ta jiya kace yau ba sai ka umarce ta ba a'a wasdabir Allah ya hankuri akan ta akan umarnin ci gaba da umarnin kullum ka ce tashi ki yi sallah musamman sallar asuba raggayen mata ba su iya sallar asuba sai ga dattijo ya dauta zuba ya tai masallaci ya da amma mata tana nan na bacci ya kyauta kakka yadda ka tai masallaci sai ka tadda ita kuma ta tashi ta tai ta yi alwallah sannan ka bar gida in ta yi alwallah kaga dai kwana ya ɗebe mata ko don hakan ga wajibin mu ne mu tashi tsaye ga umarnin matan mu sannan abinda suke karantuwa makaranta mu yi tsaye mu ga cewa sun yi aiki da shi wajibin mu ne mu kula da iyalan mu ya ku jama'a sai haƙƙi na shidda yace wa min haƙƙil mar'ati Allah rajuli kuma yana daga haƙƙin mace akan mijinta an yi azana laha shi yi mata izini fil khuruj min al bayt ga fita da gidan in tana da bukata idza hatajat ila in ta bukatu ga hita illa lura fita ta kama ta jama'a kada kai kulli irin irin na bakauyen bahaushe kayan shi bakauyen bahaushe bai bari nan da nan mata ta ta tafi to ba haka shari'a ta ce ba akwai uzurori da shari'a ya na halatta ma mace ta fita to in an ka samu wani daga cikin irin waɗannan lalurorin don Allah ka yi mata izini ta tafi ke kuma kakke yadda ke ko ina sai tare da izinin mijinki in ke fita ba tare da izinin sa ba to ke yi haram ina fatar kun fahimta ka an targaba fi shuhudul jama'a kamar ta yi kwaɗayi ga halartar sallar jam'i Jam'ii ba dole bane akan mata ta tsaya ɗakin ta ta yi sallah Allah zai ba ta ladar jam'i ina fatar kun fahimta amma ran nan dai sai ta je dai tana son ta yi masallaci to ko masallaci ho wurin yin sallah ta farilla ba a yadda ta tafi ba sai da izinin mijinta Shi ne cikin hadisi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazanto in matan ku sun ka nemi izinin ku su tayi masallaci Allah kada ku hana su la tamna'u ima Allah masajidallahi ina fatar kun fahimta shi ya yace ka an targaba kaman matar ta yi kwaɗayi fi shuhudul jama'a ga halartar jam'i ta ce mai gida don Allah ina so in tayi sallar isha'i kace to a dawo lafiya hajiya koko don Allah ina so in ta sallar asuba dama su ne mata ka halarta zamanin annabi ko sallar isha'i da sallar asuba to don Allah in ta nemi izininka kakka hana ta amma ita kuma ko da masallaci wurin sallar isha'i ko sallar asuba bata isa ta tafi ba sai da izinin mijinta to ina ga wurin buki ta ce tana son ta tafi wurin buki kauna ta ce ba a zuwa wallahi ko ka yadda ko kakka yadda na gama tahiya ba ka raba ni da yan uwana to ka ji halakakka da bakin sanda ki bar gidan mijinki hakki ta hike dawo kina cikin la'anar mala'iku da hushan Allah hakki ta yake dawo don haka a wani bukin nan da tsinuwa ta Allah ki gani wanne ne yafi girma ko da bukin ya halatta balle bai halatta ba ina fatar kun fahimta don haka mata ku ji tsoron Allah to shine yace kamar ta yi kwaɗayi ga halartar jami'i sallar jami'i aw fi ziyarati ahliha ko ko ziyarar danginta wa aqaribiha da makusantanta aw jirani ha ko makwabtanta akwai tana son ta tai ziyarar iyayenta kakka hana mata ta nemi izini kai mata izini sai ta sutar da jikinta sai ta tafi ko ko akwai wata kaunata da bata da lafiya don Allah wance bata da lafiya da kaga sai kai mata izini ko ko kuma wata makwabciyarta an yi kwana biyu dai basu su haɗu ba to sai kai mata izini ta ga makwabciyarta duk sanda duk dai lalura fita ya ta samu to kai mata izini sannan fitan nan jama'a shari'a bata ce sai da daddare ba ko da da rana kuma ni ga gani na ma in lura fita ta samu mace ta fita da rana ya fi tsabta bisa ga fita da daddare yanzu misali ijiya na dan nan har tanki ana cinka ko yanzu don Allah mata aure in ta akwai wani shedan da ka yi mata shedan da rana amma da dare fa sai yi mutum da ba a gani nai don haka in lura fita ta samu jama'a ba sai cikin dare ba ko da rana sun ka fita ya halatta matuƙar dai fitar wadda shari'a ta halatta ce bi sharɗi amma da sharaɗin an yi amura habil jilbabi ya umarce ta da sanya doguwar riga wadda za ta rufe mata jikinta doka sharaɗin fitar mace dai biyu ne na farko ta nemi izinin mijinta sannan na biyu ta suturtar da dukkan jikinta kada ta yi fita irin fitar jahiliya ta farko wayan haha an tabarruj da hana ta daga fita ba tare da rufe jikinta ba wasu furi da kuma bayyanar da fuska ya umarce ta sa niqabi musamman in kyakkyawar mace ce don kar ta fitini mazan da za ta haduwa da su can waje kama yan haha kama yadda yake hana ta anil itir daga sanya turare in mace za ta fita haramun ne ta sanya turare wal bukhur da kuma turare duk turare ne kowane irin nau'in turare mun karanto duk macin da za ta fita ta sanya turare manzon Allah ya ce matsayinta matsayin mazinaciya in masallaci za tana akwai hadisan abu huraira abu huraira zai ta yi masallaci ya haɗu da wata mata ya ce boye allah ina za kina ta ce masallaci kina son allah ya karɓi sallah ki ta ce ya eh, ce to ki koma ki wanke turaren nan domin manzon allah ya ce duk matar da za tana masallaci ta sanya turare allah ba zai karɓi sallah ta ba sai ta wanke turaren nan don haka haramun ne in mace za ta fita ta sanya turare kowane iri turare cikin gida an ka ce ki sanya ma mai gida ya ji kamshi amma in za ki fita kakki yadda ki sa turare ko ga jikinki ko ga suturarki in kuma ki ki saba ma ki saba ma Allah annabi ya baki hukunci guda da masanaciya wa yuhadhdhiruha kuma mijin ya tsoratar da ita min al-ikhtilat bi rijal da cudanya da maza wa musafaha musafahatihim da hada hannu da su musafaha da su musafaha sunna ce ta maza to yan saboda wayewa ta jahiliya ta nasara nasaranci sai ka ga mace na hada hannu da maza to yan za ta yi to an ne ki da cuɗanya da maza wa'anda ba muharraman ki ba sannan kake haɗa hannu da kowa na fatar kun fahimta kama yuhadhdhiruha kamar yadda wajibi ne ya tsoratar da ita fi shi mijin min ru'yati television daga kallon talabijin dole ne mutum ya tsoratar da mata ta kallon talabijin wasa ma'il a gani da saurarin waƙoƙi domin wurin kallon talabijin sai an kasa wani namiji kila wanda ya fi ka kyau hankalinta sai ya ɗauku sai ta bar tunaninta ya komo ga ɗan namijin can na talabijin kila an sawa allu ya karkace hulla sai hullan nan da ya karkace ta ya ba ta shawa ya yi ma ɓanna ko bai ma ba tunanin matakai ya koma ga allu kaga an yi banna ko sarkin musulmi an nuna eh, sarkin musulmi ga alkibba ga rawani sai ɗaya ba ta shawa kaga an yi banna don a kakka bari mata kana kallon talabijin hadda ya yi <laughs> wasu ma'il a gani da sauran waƙoƙi waƙoƙi na jahiliya duka haramun ne waƙoƙi ga sunan duk wayoyin samari ba komi cikinsu illa waƙoƙi duk inda sun ka zanna waƙoƙi dana kiɗe-kiɗe ga sunan eh balle mata balle yan mata musamman waƙoƙin halakakun can mawaƙan Kano eh ka gani ba su da kyau ya ku bayan Allah akwai athar na Abdullahi dan Mas'ud dan Mas'ud ya ce waƙa tana tsirar da munafunci cikin zuciyar mai saurari da kun ka san ruwa na tsirar da ganyayyaki yau an kai ruwa ba sai ganye ya fito ba to yadda ruwa ke tsirar da ganye haka saurarin waƙoƙi ke tsirar da munafunci cikin zukatan masu saurarin su don haka waƙa haramun ce ya ku jama'a waƙoƙi na jahiliya musamman masu kiɗe-kiɗe haramun ne don haka ga to gashi mun ɗaɗo kuma mai kasa da ya ce kasa da ya ƙare ko ko mu ci gaba mu tsaya nan ko to Allah ya sa mana albarka yanzu mun yi haƙi bakwai gobe in Allah ya kai mana da insha Allah ta'ala sai mu isuwa eh mun yi haƙe shidda ko to haƙe shidda haƙin mata ina fatar ku kiyaye waɗannan haƙoƙokan amana ce Allah ya sa mana albarka ga abin da na faɗi inda ni daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka